subhanahu wa ta'ala da yake cewa talauci ya fi yaƙi tsanani kun dai san fa shi fa yaƙi ana kisa kuma ana jigata shi kuma talauci ban san bayan da zaman masu kallon mu ba amma dai kuna tare da mu cikin cikin wannan shi namu na amfanin ilimi aiki da shi za mu fayyace muku bayanan shi ta inda ya fi yaƙi tsanani wane ne shi wannan talaka mu a ƙasar hausa idan mutum ba shi da kuɗi ne shi ya fi kira shi talaka wai shan haka ne amma dai ina tunanin ba haka ba ne don saboda mutum ma in bai da wani abu na amfani ko da ba kuɗi ba in bai da wani abu na taimakon Allah subhanahu wata'ala shi ma za mu iya kiran shi talaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu abazar ya kasance ya ce mu abazar ya kasance mai san miskinai kuma ya dinga zama da su To jama'a masu kallon mu kun ji yadda muka ji umarni daga manzon Allah yadda um, ya umarci a bazar yake cewa ya kasance mai son ya zauna da miskini. To da maza ya yi bayani fa yake cewa a bazar ya kasance ya zauna da miskini ba wai ya yi bayani bane akan shi ya yi bayani ne akan ki ko a kaina ko a kanka. Ta yaya za ka kasance ta yaya za ka zauna da miskini kuma yana da kyau ma ka zauna da miskini ka kasance tare da miskini. shi hadisi na umarni ne ya zama mana wajib a kan muke na ma'aikata abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci na zama da miskini mm. kuma mu dinga san su dan shi in ka lura shi miskini in aka ce mace miskini yake da ilina da wani rauni mm. tare da Allah subhanahu wataala ta ga zama da kai kana yan uwanta kuna kuna zama da shi da baka guje mai ba shine aka tsamo shi daga wannan damuwar ba eh, damuwa to kuma kin ga har wala yau akwai wani hadisi ne imam jafar alaihi salam yana cewa lallai yana umurtan mu so miskinai musulmai to kin ga anan shine wannan hadisi na imam jafar alaihi salam yana ƙara ƙarfafa mu akan mu so miskinai saboda kan kar mu wulakanta su hakika kin ga duk wanda ya wulakantar da su kuma ya musu girman kai to hakika ya gaskantar da addinin Allah madaukaki Allah yana mai wulakanta shi leƙin sai imam jafar alaihi salam ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allah ya umarce ni da son miskinai musulmai wanda ya wulakanta wani daga musulmai to zai haɗu da allah yana ƙinsa da zai sanya mutane su ƙi shi allah shine ya fi komai tsananin ƙi ku ji tsoron allah game da yan uwanku musulmai miskinai ku sani suna da haƙƙi a kanku domin ku so su allah ya umarni da san su wanda kuma bai so wanda Allah ya umarni da sansa. sa hakika ya saba wa Allah da manzansa kuma idan ya mutu a haka hakika ya mutu yana da ɗaya daga cikin halakakku to masu kallon mu kun ga idan zamu kalla hadisan nan guda biyu zamu ga shi maza Allah da ya magana yake magana ya umarci a bazar? kwanciya ce ya umarce mu dukan mu musulmai da mu so ƴan uwan miskinai kuma mu zama tare da su sai aka kawo wani hadisi kuma na Imam Ja'far As-Sadiq da ke karkarfa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yake umartan mu da mu so miskinai da kuma mu zama tare da su zai ce ga kamar za mu iya kamar za mu ce arewacin nan namu za ki ga ba wai ana zama tare da miski miskinai ba ne an